muna kan littafin nan mafarkin khadija wallafan maimuna idris hanbeli idan dai ba ku manta ba mun bar khadija inda take cewa abin tausayi wata safiyar juma'a an zo an ɗauki kamal daga gidansu anti sadiya tsawon sama da awa ɗayan na zaune a falo ina kallon hotunan da su anti sadiya suka ɗauka ranar maulidi har da malam musa da iyalansa da kuma kareransu kamal daga can nesa na ji kwankwasa gida da muryar malam musa yana sallama hankali a tashi na tashi a firgice nima na je na buɗe ƙofar ya shigo yana tambaya ta ina kamal ɗin garin ya haka ta faru sai kai na kulle da wannan gigitaccen tuhuma a gigice na ce me faru da shi cikin nuna ruɗewa an samu yanzu nan sadiya ce min wayar wai ya sha wani abu sannan za ku nufi asibiti na zaci har da ke nan muka dakata a wannan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba na ji wani mugun tashi hankali mai kama da an kafa min kusa tsakiyar kai na ya rike ni bakina na sassarfa na ce ban sani ba wallahi da yake dama ba da waya yana can gidan kutun ɗazu bai ma jira na gama magana ba ya huce a firgice yana cewa to ina jin sun nufi asibiti babu kowa a gidan na ba zama ɗaki na ɗauko hijabi ina fitowa falo sai na ci da malam wanda ban ji da motarsa ba tsaye da hotunan su kamal yana kallo hankalinsa a tashe sai rikita ta ta zama biyu ɗana a hanyar kabari ga kuma malam ya ga fitan malam musa daga gidansa bayan ya kafa min sharaɗin kar na kuma mu'amala da su shin ko zai saurare ni ya ji ba'asi na yi masa sanda zuwa cikin rikita da rawan murya bai ansa ba illa wani mugun kallo da ya watso min wanda ya ƙara tara min gajiya na fara laliban kalmomin da zan yi amfani da su su ma suna suɓucewa saboda haka jikina da bakina suka ci gaba da nuna shiga wani hali sai kwatsan mai kwantsuman wasu iyayen ashar dan kaza kazanki karki ɓata kanki lokaci yar iska jahilar kauye mahaukaciya tun da nake bai taɓa min irin wannan zagin cin kashin ba saboda haka na ji ƙafafuna sun yi sanyi sun kasa ɗauka ta dole na sulale ƙasa ina fitar da numfashi shi kuma ya dinga fare ta a gabana yana sauke min kwandon alatsi ne na yi shiru ina jiran ya sauka sannan gabatar masa da dalilin zuwan malam musa amma kafin ya saukan sai ya dankara min saki tare da neman haɗa nawa ina in ba masa gida in kuma fita daga rayuwarsa kamal kuma tun kafin a haifa na ce in an sake ni abin mun ina so ƙarshen aure na kenan na ƙara kwanaki biyu kacal a gidan cikin matsanancin tashin hankali da tunanin rayuwar rayuwarmu ne da kama malam musa ya sanar da dangi na halin da ake ciki suka kuma yadda cewa babu su babu ni dole ta sa ya duba allah ya gayyace ni gidansa a cewarsa kafin a shawo kan dangina duk da ya yi tukuro ya ɗan sako har ya zo ya ganne, mun nemi gafarar juna wannan dalilin ne ya bani karfin gwiwa cewa zai iya min shaida a kotu don haka na bayar da sunansa kata da ya ɗiga ayar tsayawa a cikin rubutun da yake tun da khadija ta fara bayar da labarinta kowa ya ɗab kamar mutuwa ta ratsa su maimuna da fallon takarda ɗaya ga wanta da biro tana juya su ta ɗago suka haɗa ido da katada ta sauke ajiyar zuciya sai duk suka fashe da dariya khadija dai na kallon sa a sororo ishi ruwa na ta makarta sakamakon bushewar da yawunta yi saboda dogon zancen da ta sha har yau babu wanda ya magana sai katada da ya miƙe jin randar ruwa ya matso kofi biyu sha kuma ya azancin matso khadija ya kai mata har gabanta ta karɓa ta godiya madam fa ya tambayi mai mana ta ɗan harare shi tunda ka zama ɗan aike ba na lemo bai tanka ba ya wuce karamin firinjin da ke sako ya ɗauko ya miƙa mata sannan ya koma ya ɗauko sistem ɗinsa ya janyo kujerar kusa da ita ya sanya musu ita a gaba suna kallo lokaci guda maimuna ta burbutun da ido musamman sakin layin karshe cikin fuskar nazari ta ce da saura katada dawo da kasa ɗinka bata jira cewa katada ba ta dubi khadija to ya aka yi magana ta juye cewa kamal ba ɗansa ba ne har da wanke kafa ta kai magana kotu khadija ta gyaran murya murya kuma ta iwa buɗewa saboda haka ta kora mata ruwa sannan ta amsa na zo ci gaba da ɓoye mahaifinsu nusa aurenmu domin ci gaba da ba san da nake masa haƙƙinsa amma sai malam musa ya matsa kan lalle ba ni kaɗai ce da haƙƙin ba balle in fi kamal ma yana da nasa dole a kwato masa ba don raina ya so ba sai dan na san a yanzu ba ni da wanda ya fi shi don haka na hakura har ya masa waya ya zo ya ɗauki nauyin kamal ko kuma za a ɗauke shi a kai mahaifinsa abin mamaki sai su nusa ce au ta nan ka fito ga mari ga tsinka jaka to ka saurare ni wallahi sai na yi ku shashashen mutum ka ci amanan mutane za a kwazo musu renin hankali kuma malam musa ya kawo mana labarin yadda suka yi muna dariya da ɗaukar abin wasa amma kwana biya tsakani na samu sammaci ashe shi manufarsa kenan sai da na je kotun sannan na ji malam musa yake zargi ikon allah abin da maimuna ta faɗa kenan sannan ta ƙara mayar da hankali kan laptop ɗin ta yi sama can farkon labarin inda aka yi masa lakabi to wannan lakabin na mafarkin khadija shi ya ja hankalinta da kyau ta juya cikin buɗe bakin neman ba'asi ta duba katada wanda ya ɗauke mata lemo yana sha domin ya fahimci abin da ya ruɗa ta don haka ya karamar dariya sai basar ita ma ta kaɗa kai ta share shi yanzu menene abin yi ta tambaye shi ya dire kwalbar yana jan takardarta me ya kafa miki kusa duba ka gani ta amsa masa ya duba takardar mai tsirarin rubutu laye hudu kacal kamar haka ina takardun gida sunusu daga jamuna malam musa daga jamuna. Mesa. sanko anya bayan so sai mutum mutumin da ta zana ta bashi sunan sunusi ta ja kibi a bakinsa ta manna alamar tambaya sannan ta katon hat a kirjinsa shi ma ta ja kibiya ta manna masa alamar tambaya kata da ya fahimce ta ya kuma tabbatar farkawa hadija daga wannan banzan mafarkin nata yana tattare ga abubuwan da maimuna ta tattare a nata rahoton suka sake kallon juna kowa yana shirin magana amma maimuna ta riga shi ina za ka rika bincike ko shiga kotu nan da na ya girgiza kai idansa a kan Khadija. Ba zan zaɓi ko ɗaya ba sai Khadija ta yarda za ta katse mafarkin ido binta. Mun ji mun yarda mafarkin da ta yi farkon santa da sai ya faru a gaske, ya kuma zo ƙarshe. Amma na ido binta har yanzu bata farka daga baccinsa ba. Ba ita ba har ni ka sa na duhu ka tada muna ta faɗa tana zira masa idan. Ya miƙe tsaye suna kallonsa su duka, idansa da hankalinsa na ga Khadija ya fara magana a nutse. Khadija ki daure ki farka daga mafarkin nan dan Allah baya miki daɗi baya wa wasun ki daɗi amma ke kaɗai Khadija ta kaɗe shi cikin rawar murya Don Allah kar kai mun zaurance warware kawai zan farka inda aka fito da ni haske shi ma ya tare ta da cewa kin yadda mafarkin kike yi da sauri ta kaɗa kai tuni na zani na jima ina shirya mafarkan ido biyun yadda zan rayu da abin da nake so kuma na ƙare rayuwata cikin ayyukan da za su cika min burinsa amma kash abin da na so a mafarkin bai samu ba sai dai ayyukan da na yi wajen zahirantar da mafarkin sun zo da duhu saɓanin yadda na so kuma na kasa daina aikin da zai ci gaba da jin mafarkin da ina zaton akwai haske a gaba kata da ya dariya juya ga maimuna yanzu kin fahimta maimuna ta kaɗa kai yi min da hausa suka tuntsire da dariya su duka har da khadija sannan kata da ya ce khadija ta samu kanta cikin matsanancin son sunusi sai tunaninta da dukkan burikanta na rayuwa suka makale a sunusi na haka da wani motsi nata da niyya da ƙudurorinta da ayyukanta duk waɗanda za su dawo da ita da sunusi ne kuma duk wahala da rintsin da take shiga ta ƙi dawowa daga rakiyar tabbatar da wannan mafarkin nata ko kuma ta canja hanyar cika shi yanzu na gane yanzu Muna tana dariya ta ƙara ɗorawa in haka ne ai har yanzu ba ta farka ba abin da nake faɗa kenan ƙata da ya faɗa da hanzari Khadija murmushi kawai ta yi don ta nemi su kallon waɗanda ba san yadda halittar so ke shan sharafin ta takirji ba. Sanda take wasu nusu ne mafarkin da suke ambatawa har yanzu bata farka ba. Bata yaudari kanta ba. Ta san ba za ta farka ɗin ba har abada. Amma ta yi wa kanta alƙawarin raba ayyukanta da sansa. In haka ne ta farka daga mafarkin ta bincika ayyukansa. Illa hotonsa na ƙurƙushinsa wanda zuciya ba za ta iya saki ba. Kamar kata da ya san abin da take rayawa ya ce mata. jinan khadija ba san da kika yi wa sanusi ne aibu ba aibun shi ne ɗaya wa duk tarin rahamomin ubangiji kauna kika zaɓi sanusi kaɗai sannan kika gefe da hankali wajen dukkan ayyukanki ciki har da aikin ubangijinki wanda ya halicce ki domin bauta ta bakin malam musa kun yi gefe da addini kun yi gefe da karatun rayuwa shi yasa kika yi ta cin karo da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya aikata abin da yake so to zai haɗu da abin da baya so sai gyaɗa kai khadija take kawai har ga allah ta gamsu amma katada sai fito fili ya ce mata ba za mu iya sa hannu a aikin ki ba khadija sai kin rage son da kike wasu nusi kin daidaita shi gwargwadon yadda manzo ya umarni a wato tsaka-tsaki kin kalli sunusa a cikin mutane ba me ba wanda baya laifi ko kuma wanda ake gudun aiwa laifi sai kin yarda sunusa ya cutar da ke kuma yana kan cutar ki. daidai ne a hana shi cutar da ke kuma inda hali a bi muke haƙƙin cutar da ya muke a baya sai kin yarda lallai kin saba mahaifanki kin kuma yadda kin taimaka su nusu ya saba musu yayin da kika ce su nusu tattalin karya saɓa nasa mahaifin wannan shine bambancin ki da shi a ƙubar da kuke samun rayuwa ku ciki kin fi shi zaƙewa da saba iyaye kai tsaye don haka ma kika fi shan wahala in kin yarda da abin da na kawo shine kin farka daga ruɗaɗɗen mafarkinki kuma kina son canja wani wanda bai ta'allaka ga sunus kaɗai ba ya ta'allaka ga rayuwarki makomarki zaɓuɓɓukanki 'ya'yanki iyayenki danginki sauran al'umma duk suna da haƙƙi a kanki ba su nusu kaɗai ba kuma sai kin faɗa tunani kin samu musu shi ki nemi haƙƙi ko ta halin ƙaƙa a soyayya ki haka tsarin rayuwa take ko addini ma haka ya tsara Allah bai halarci wani mutum da ya zo duniya ya wa ɗan uwansa mutum bauta irin wanda kike wasu nusu ba ko bautar da mace ke wa mijinta da a ƙarƙashin bautar ubangiji take ke ko da kike wasu nuzi ko yake miki a ƙarƙashin son zuciyoyin ku kai sai abu na ƙarshe ki dage da fari, kuma ki tafi makaranta ki san Allah da rayuwa wannan ce matsaya a kanki in kin amince zan sa hannu a lamarinki in baki amince ba sai yanzu ga mai mana ta tsame hannu daga sha'aninki to kin ji tuntuna Khadija ta fara hawaye cikin girgiza kai har sai daga ta da ya ɗiga aya sannan ta magana tun kafin ka zo min da sharaɗin nan na shawarci kaina zan raba mahallin son sunusu da ayyukana wallahi tallahi ba zan ƙara yunkurin wani aiki domin zaunar da sunusu a rayuwata ko kuma tilasta tilastawa kaina wanke shi daga aibu ba na yi wannan alkawarin mutu a kansa kala ƙata da ya faɗa cikin murza hannu sannan ya juya ga maimuna abu na gaba maimuna ta jinjina kai ta janyo takardarta tana duba sannan ta mai da hankali ga khadija bari mu sallame ta zuwa gobe khadija za a samu takardun gidan da sunu ya baki kuma ya kawo shaidun nasa sun sa hannun khadija ta kaɗa kai cikin rashin fahimtar shirin su eh suna gidan ban ɗauko su ba to me zan yi da su maimuna da kata da suka dubi juna suka yi dariya sannan maimuna ta juya ta dube ta kin manta ya baki kyautar gidan dan me kika fita daga gidanki kai tsaye khadija ta amsa na zaci ya kwace abinsa tunda ya je in fitan ban masa gida haba dai ai gida ya zo kenan in dai da yadda za ki ɗauko mana takardun ko kin ba shi makullin gidan ji katada khadija ta girgiza kai a ba na tsammanin ma ya da gidan maimuna ta ce to yauwa yanzu kina koma gida ki je ki ɗauko zo ki ba malam musa a yau fotokwabin zo ya adana miki na ainihin ki aiko wannan yaron da kika zo da shi ya kama na hoton cikin karsashi khadija ta kaɗa kai kata da ya ɗora da za ki iya ma da kin haɗa kayan ki kin koma gidan ki kin yi zaman ki idan yana buƙatar gidan ya nema a kotu Allah Khadija ta tambaya cikin rashin fahimta Maimuna ta kaɗa kai da sauri kwarai da gaske hakan zai fi saurin da miki da gidan to shikenan Khadija ta sake amsawa da kumari dama ba karamin takura take a gidan malam Musa ba sannan cike take da fargabar ranar da za su kosa da ita daga nan maimuna ta matsa kararrawa sakatariyarta ta shigo ta mata umarnin ta turo shafi'u ya ɗauki khadija su tafi idan za ka takardun gobe don allah a taho min da lambar da zan dinga tuntuɓa maimuna ta wasu khadija bayani suna dab da ficewa nan ma khadija ta amsa sannan ta ƙara godiya suka sauka suka fita kataje ya ɗauki ido daga kallon kujerar da khadija ta tashi zuwa kallon maimuna yana dariyar zolaya kin ga yarinya yar ƙauye fatik ta san love amma kenan ƙatuwa ki girman tsakiyar birni kin tsaya na yi maimuna ta tuntsire da dariya cikin kada kai ka fara katon gida ka gani idan ban so ka ba malam amma ran da ka kwabda min ashar ɗaya to ka kifar da soyayyarka kuma gidanka ya sha ruwa kenan in kuma kana son wata soyayyar sai ka sake ba da gida ko mota ya katse ta cikin tsananta dariya wannan ke za ki kisa ba ke za a kashe ba duk suka ci gaba da dariya kafin su waiwai aikinsu ta hanyar takarda da ke hannun maimuna mun gama da batun gida sai maganar jamuna malam musa da malam aikin ka ne ka tada na karɓa ya amsa da karsashi mana ta ci gaba da magana sanko anya mutanen nan zu ne asalin gurgunta rayuwar khadija na yarda da batunta na cewa a can a gidansu ita saniyar ta tsace kuma idan ta yi kuskure ba a iya yafe mata tabbas na gamsu ta bauta musu da tallanta amma ko albarkacin bauta ba ta ci ba a lokacin kuranta da za a iya yafewa ko da ko ta taɓa yin abin arziki a baya ba maimakon haka sai ake nesanta kai da ita tamkar karyar da aka siyo daga baya aka fahimci tana da mugun hali kata da ya ce tabbas amma ta yaya suka shigo shari'anmu cikin nazari maimuna ta amsa ba kawai shari'anmu suka shigo ba tunda ba aikin lauya kawai za mu yi wa khadija ba har da tallafi da aikin jin kai dole mu mayar da zumuncinta cikin dangi sannan mu haɗa ƙauyen da ƙungiyoyin wayar da kai kan riƙon 'ya'yansu musamman ta ɓangaren talla da ƙin jin uzurinsu idan sun yi kure ya kamata mu samu masana addinin musulunci da za su tsage musu gaskiya kan tarbiyya wannan ya yi mu gaba in ji katada maimuna ta yi dariya biranta akan mutum mutumin sunusi wanda ta zana shi wannan mutum mutumin ya zame mu gano hakikaninsa bakinsa da mafi yawan ayyukansa suna nuna tsantsar son yarinyar can amma yana zuwa da wasu manyan ayyuka waɗanda suke karyata bakinsa lalle muna buƙatar sana hakikanin zuciyarsa kafin mu fara hasashen ta inda za mu yi nasara kansa duk suka yi shiru kowa na cilla kwakwalwa fagen nazari karshe kata da ne ya sauke mu ci gaba da ayyukan da suka bayyana gare mu mu je kotu da hujjojin da muka tattara ina tabbatar miki da kansa zai ka kansa dan ina da yaƙinin idansa ya rufe ya sha'afa da cewa ya zarge wuyansa haka ne kan maimuna ta faɗa cikin sauke numfashi tana duba agogo cikin wata ɗaya kacal su maimuna sun yi ayyuka masu yawa tun daga yamadawa sanko na nasiri gwamma Jaka sai zuwa canga na aiki sun yi aiki kamar irin su sanko inda suka tura masana ga harshe da zarfin ilimin addini suka wayar da kan dangin khadija sannan suka nuna musu katon kuran da suka yi wa rayuwarta musamman ma na salwantar da rayuwarta da ne mata auren da rayuwarta ba ta da tabbas wato auren sirri yanzu don allah mutumin nan idan matsafi ne sai ku aura masa yakwa a asirce yadda in ya tsaye ta babu wanda za ku iya kamowa ku toma kawai don ta yi laifin da iyaka hukuncinta bai wuce bulala ba in ji wani daga cikin masu da'awar tabbas an samu fahimtar dangin khadija sosai sun yi nadama sannan suka yi alkawarin dawo da zumuncin khadija a ɗalla ladi na sidi sun gano iyalan sanusu na bayyane wato saudatu da yaya uku tare da cikin na hudu suna rayuwarsu cikin armashi da kwanciyar hankali da kuwa a binciken sun gano akwai karancin zakewar son iyalin kamar na wancan gidan wajen hidimta musu da sadaukan musu amma dai akwai ƙoƙarin tsayawa doka da oda addini da al'ada kuma da yake matan likita ce sai ta ma ta toshe duk wata kafa wanda na waje zai san asirin ciki daidai lokacin da suka yi wannan binciken sun tara nusu baya gari tserewa bai yana cike da tsoron kwai zai fashe in ji katada lokacin da suka shafa babu sunusa a najeriya daga gwammaja da yaka sai zuwa jamunawa suka tattaro abin da su kansu idan suka zauna suka kalla sai kansu ya kulle da mamaki sun kuma jinjina wa hukuncin ubangiji da jiran tsammanin zaman kotu na gaba cike da murnar zaton yin nasara domin an sake zaman shari'ar lokacin da suke tsaka da binciken sai dai lauyan musa da na sunusu ne kawai suka halarta sunusu wai baya gari khadija na kwanci asibiti mai mana da katada kuma sun yi ja da baya ga rago sannan suka fara shirin jiran sati ukun da aka ɗaga shari'a cikin tsananin aiki da murnar tarar da nasara ana sauran kwana guda zaman kotun da la'asar su kaliya khadija na zaune a tsakar gidanta kan tabarma saboda zafin da ya koro su daga falo kamal ɗin tana ta ƙiri ne tura motarsa ita tana faman cika shi da kallo da tausayi kwatsam ta ji tsayuwar mota kofar gidanta mai kama da ta sunusi bata gama fargaba da shakku ba ta ji sa mukullin sa kofar gidan yana buɗewa a guje zuciyarta ta fara aikin hana fargaba ko tsoro bayyana tare da gayyato juriyar yadda za ta yi magana da shi daidai lissafinsa ya shigo a makance domin tun kafin ya buɗe gidan ya ji kamar kamal ya tura ƙofar ya rufe ba tare da abin mamaki ba duk da kuwa ba mamakin ya kamata ba khadija ta miƙe tseren taɓace tana gyara wayar riga subhanallahi sunusi mai shigo da kai gidan mutane kai tsaye babu izini ya zarce da mamakinsa wanda ya zarce na da ya ce eh, iye da ya banzu zan same ki ba ya aka gidana ya zama naki a'a tuna dai ta katse shi cikin yatsu na fuska ya kwaɓe baki sannan ya mayar da shi dariya da kin yi boko sai yin zaton ko kin samu kawar da ta kama ki koken kika shaƙa ya faɗa miki karya ta tare shi cikin dauriya da dakewa ayya to gaskiyar na faɗa kenan tunda ban yi bokon ba kai ka bokon kila kai ka shaƙo koken ɗin ka zo kake faɗa min karya to ka gama mayen dan Allah ba ta kasan inda dare maka mamaki da haushi suka ci gaba da cika sunusi duk da so ne masa zami ya kaɗa kai yana neman wucewa cikin falon yana cewa ki kama kanki karki abin da zan tuttura miki zagi alhalin naci alwashin adan mutuncinki domin mu bar na gaisa idan an haɗu khadija ta tsalle ta sha gabansa ta babbake kofar falon tana masa kallon tsakiyar ido cikin ɓacin rai allah ba za ka shiga wasu nutsi in ma ba ma guje ne a kanka ka sauke shi ka fita ba zan fasa gaishe ka ba in mun haɗu don ban makala mutuncin da ke tsakanina da kai a ashariyarka ba kai ya ambata da kari yana ja da baya cikin kallonta sama da ƙasa cikin shakku amma da ya tuna labarin da lauyansa ya bashi na cewa wasu lauyoyin sun ɗauki gaba da tsaya mata sai jin raguwar mamaki dama abin da ya kulle kansa kenan daga zuwansa jiya kawo yau yana matuƙar tsoron allura ta tuno garma gashi mahaifinsa na kwance ba lafiya bai shirya magana ba ya ji ta fito ta fito idan gida ne aikin fi ƙarfinsa tun da so ne ya halaccin baki bai kamata ni in hana ba sore na tuna na baki gida fa to sai ka fita tun da yanzu babu dalilin da zai sa ka shigo sa ko ta tare shi cikin tsiwa da nuna galatsi sai eh, baya tamkar ya shirya tafiyar amma sai jima tsaye ita kuma bata koma ta zauna ba tana ta harare ƙiyarsa can sai juyo yana daga hannu na zo ne roƙe ki wata alfarma ta neman ke ma ki cika wani alkawari da kika min na cewa ko da na sake ki ba za ki kai magana auren mu gida wajen mahaifana saboda haka nake roƙon ki duba darajar san da muka yi wa juna a baya kar ki tona wannan magana a kotu mu wadda ta kai mu kawai mu fito khadija ta saki wata budurwar dariya duk da kuka ya kamata a ganta tana yi da na san za ka iya rintse ido ka mun min kazafin zina tun farko ma ba zan yi alkawarin ba su nosi. da haka kar mu bata juna lokaci dan allah ka jingine magana su a tsakaninmu wallahi so ya game maka rana a duniya ta yanzu muhallin ayyuka na daban na son kana can saƙo na ba ƙaddara ajiyarsa kawai ka kalli Khadija sak a kotu tsohon matarka ba tsohon masoyiyarka ba bacin rai da fushinsa ya yunkuro ya shiga huci da nuna da yatsa shikenan ki je a Khadija na je a Sunusi waɗannan tsagirin lauyoyin yaudare ki kawai zaka yi duba yana nuna mata kamar ki faɗa manta inda za ka shuka dawa ka girbi shinkafa ta haɗe nata takaicin da ya turnuƙo tana nuna masa ƙofa kalas fita ya daga hannu kamar zai make ta amma ya fasa ya naushi bango ya kwallo da motar kamal ya fice daga gidan yana harbe harbe mahaukacin banza khadija ta samu kanta da faɗa zuciyar ta fetal da jin babu laifi dan ta kira shi da mahaukaci da safe khadija na shirin fita kotu tana kuka shaɓe shaɓe da hawaye dalilin ita kaɗai za ta wanke ƙafa ta tafi kotun sai ta samu yayanta a can kasancewar an kwantsa masu malam musa rasuwa ta mahaifin antisadiya wanda shi ma ƙani ne ga mahaifinsa da sanyin asuba suka ɗunguma zuwa ƙauyen su jamunawa don halartar jana'iza har inna khadija wadda ta zo a yammacin jiya domin ta kwana a nan washe gari ta raka khadija kotu wannan razuwan mai ciwo ta yi birki dole aka bar khadija ita kaɗai hatta kamal sun ɗauka sun tafi da shi har yanzu kaɗai ci da rashin gata bai banni ba tana shiri tana kuka tana faɗa saboda ba ta son a ce kullum ita kaɗai za ta wanke kafa ta je kotu ita kanta ta so kin halartar kotun a yau ta je gidan rasuwar amma malam Musa ya karfafa mata gwiwa na cewa ta je har ya waya da Maimuna wadda ita ma ta nuna sha'awar lalle kar ta ki zuwa zuwan ku yana da muhimmanci kware don mun zo muku da abin da ku duka za ku yi mamaki abin da Maimunan ta ce kenan amma ita Khadija ta raina kalmar ta mamaki mamakin me har akwai wani abun mamakin da zai ci galabar zuciyarta wadda ta gama duhun cewa a kallon kamai astaghfirullah ta ambata zahiri bayan ta tuno tada inda ya ce mata ta daina yanke kauna da rahama ubangiji ta share hawayenta bayan ta kammala shiryawa ta goge fuska ta fito ta nema a daidaita ya ɗauke ta sai kotu sunusa ya fito wanka kenan yana tsaye gaban direza yana taza su masa fuskarsa a kwaɓe saboda zuciyar tasa ma kwaɓe take sai huce yake shi kaɗai saudatu ta shigo ɗakin idanta a kansa yana jin kallon a jikinsa amma ya ƙi juyowa ya dube ta yau kuma zai ina kaduna ko abuja to ma sauraron ma nan za mu sa aya a cikin wannan fili kun saurari wannan labari daga littafin nan mafarkin khadija wallafar maimuna idris hanbeli ni muhammad umar kai gama da na gabatar nake muku sallama ko tala